Assalamu alaikum masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na bayan fage da yake cikin labari na series. A inda kuke turo mana ku wanda yake kasancewa tambayoyi da kuma inda kuke faɗa mana ra'ayinku kuma muna tattauna shi sauran masu kallon mu suna ji koda suna da wannan amsa suma ko ko tambaya. A nan gurin tambayar mu ta farko ita ce wacce ta fito daga bakin Suleiman Kebbi, a inda yake cewa wai yaushe za a dawo musu da Presdo. Masha Allah Suleiman daga Kebbi, mu tara da kai da ku kuma a cikin shirin labari na na zango na uku. sai tambayar mu ta gaba inda take fitowa daga bakin aliyu daga yamai nijar inda yake cewa shirin labari na yana matukar birge shi sosai da sosai ina ma a ce laila da mahmud za su kasance tare kuma har allah ya sa su aure tare masha allah mu wannan ra'ayinka ka faɗa kuma addu'a ce kai mai kyau idan har allah ya so hakan zai tabbata zai tabbata domin babu wanda ya san sanin gobe sai Allah. Sai tambayar mu ta gaba inda take fitowa daga bakin A tata jarumi daga Arewa Comedian Bauchi a inda yake cewa gaskiya shirin labari na yana matukar burgeza kuma sannan babu rol ɗin da ya fi masa kyau kamar rol ɗin Presido. To A tata Presido yana godiya sosai sosai. Sai tambayar mu ta gaba inda take fitowa daga bakin Zulaihat Ismail a inda take cewa ita gaskiya ba ta ganin laifin Sumayya a kan jajircewar da ta yi na ganin cewa ta cimma burinta a kan Mahmud. Ita kuwa a dalilin da ya sa ta faɗi haka shine yayin da take cikin wani mawuyacin hali mahmud yake fitar da ita daga cikin wannan mawuyacin hali don haka ita a ganin ta duk wani abin da za ta yi domin ganin ta kwaci soyayyar ta ba laifi ba ne to kun ga wannan ra'ayi ne da zulaihat take faɗa nata ra'ayin kuma za mu saurare ku kuma za mu jira ku mu ji naku ra'ayoyin da kuma tambayoyin ku idan kuna da shi sai tambayar mu ta gaba wanda ita ce tambaya ta ƙarshe a inda maryam daga duwala wanda yake kasar kamaru take cewa ita ma a gaskiya tana matukar ƙaunar shirin labarina to muna godiya a inda take cewa ita wannan wato mahaifiyar mahmud shin tana zaman kanta ne ko kuwa sannan kuma da farko ta ganta da wasu yara guda biyu shin yaran nan kannan mahmud ne babansu ɗaya ko ba ita bane mahaifiyarsu suna so su ci cikakken labari akan wa'annan yara eto eh maryam wannan dai tambaya taki da kika yi to zai iya yiwuwa akwai masu kallon mu waɗanda suke so su masu san wannan tambaya su san amsar wannan tambaya don haka sai mu haɗu da ku a cikin kashi na gaba mu tara domin mu ma muna son mu ji ƙarin bayani akan wannan tambaya taki ga masu ra'ayin turo mana da tambayoyi da kuma waɗanda suke da ra'ayin bayyana mana ra'ayoyinsu za ku iya tuntuɓar mu a mu ta whatsapp wato sifili takwas sifili uku uku uku biyar bakwai ɗaya hudu biyar ko kuma ku tuntuɓe mu a shafukanmu na youtube wato saira movies asnanic movie tone ko kuma media Suit tv sai mun je ku labarina labarina na faɗa ban so a yi ban a yi na ban a yi dama labarin duniya ke nan wata rana a yau danawa ba Rama da hali ban somo ba Wannan kaɗan ne daga mm, mm, mm. na, Labarina Labarina soyayya wata kalma babban zance wasu ma zato suke yi na zauce wasu ko suna ta cewa na nace wannan labarin soyayya ne nishadantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyarmu a shafinmu a manhajan YouTube wato Media Suite TV domin samun shirye-shiryenmu sannan kar ku manta ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Kar ku manta Media Suite